أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين أما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ikon sa da rahamar sai ba mu ikon sake haɗuwa cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin masud radiyallahu anhu anan cikin gane argungu da mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin a idan jama'a ba su manta ba karatun da ya gabata wancan sati mun tsaya wato babun nafaqati alal iyal babin da ke magana a ci da iyali a bada abinci wanda yake mun karanta da sai a cikin wannan babi ina jin har zuwa inda ma kai karshe yau kuma za mu tashi babi na gaba babi na 37 babul infaqi mimma yuhibbu wa min al-jayyid babin da ke magana akan suwa daga abinda mutum yake so in za ka ba da sadaka ka ba da abin da ka kaso in abinci ne za ka bayar ka bayar wanda ka kaso wanda kana so ne ba wanda ka riga ka gama da bukatun wanda ko an ba wani sai ya runce ido ka hanyar ansa in za ka ba mutum tuwahi ka bashi wanda kana so wanda ya ka bashi in ka bashi yana son wannan kaya sannan mutum ya basuwa daga mai kyau abu mai kyau wanda yake shi duk wanda ka ba murna yake saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani yace lan tanalul birra har abada ba ku samun lada hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar daga abin da kuke so wasu malamai suka ce ba ka samu aljanna sai ka ciyar daga abin da kake so kada ya zan abin da za ba su wannan an riga an gama da shi an gama umarni shi an gama da shi ko ka ba suwa shi wani za ka ba tare ta suwa wannan aya lokacin ta sauka wani sahabi da aka cima abu dalha yana da wata gona a cikin garin madina manzan allah na zuwa daga masallaci babu nisa yana shan ruwan wannan gonar suna da daɗi sosai bawan allah ya ce gonar ya ba su a fi sabi lillahi saboda an ce ba ka samu a zan sai ka ciyar daga abin da kake so to shi ko sai ga wannan bonus a habbu ilaihi ta yi soyuwa gare saboda aka ya bashe ta manzo Allah sai mai siyasa shi to ina ganin gona a baka mata ya kace ka ba ƴan uwanka ita sai ta yi rawa ƴan uwan baba ne kannan baba ne da ƴan uwan sauran dangi ne ya raba ma kai ga zoki iyaka zuwa zana ka kai da bokin iyaka zuwa naka ga in ka diba za ka ga siyasa an kai yanzu annabi ya anshe ta ya aje ta yabba saura to wata rashi dan na ya shiga tai duk da yake sahabi na mai ƙarfin imani amma sai ta teka ba yan uwanka da kanka teka ba musu sai ta raba ma yan uwa ne nan daga cikin darasin da akwai shine sadaka ka zuwa ga yan uwanka ta yi ƙarfi abinda ka ɗora ka ba ƙarin babanka ko ƙanan inarka ya yi bisa ga wanda ka ba wanda ba su ba don su wannan ga sadaka kuma ga zumunta ta ƙara ƙarfi inda muna kula mutum ya zanka dibin yan uwa na jini yana ba su zumuntar za ta yi ƙarfi sosai za a yi sonka sosai cikin dangi za a yi sonka to Allah ka ba mu ikon gane ba sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi magana yace wa imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura yace suna ciyar da abinci ala hubbihi bisa ga suna son abincin kenan in zaka ciyar ka bada abin da kake so kana so ne sai ka duka ka ba su shi ne zaka samu lada bisa ga wanda baka so jama'a ina fata mun gane magana wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ya ku masu imani ku ciyar daga mafi daɗi daga daɗa abin da kuka kuka aikata kuka samu wa mimma akharajna lakum kuma daga abin da muka fitan muku mil ar daga ƙasa abin da muka hisan muku ƙasa na amfanin gona ku ciyar wala tayammamul khabisa minhu kada ku cuɗanya mummuna da gare shi tun fi ƙuduwan za ku ciyar kada ya zan sai ka ɗogo na ƙwarai da wanda ba na ƙwarai sai ka wace ka cuɗin ya wuri guda sai ka ba su a sadaka ka ɗauko abincin jiya da na yau sai ka game sai ka haɗe sai ka ba su ba a yin haka duk da yake wannan aya malamai suna gan tana magana akan zakka to zakka in za ka hishe ta kayan ƙwarai za ka hisuwa duk wani dame wanda yake duk wani dame na gero wanda ka san ba na kwarai na ba an ci an raga su zafa ci raga ka ɗebe hajjin kwarai ka kai gida waɗanda hajjin kalana kan rage sai ka ce ka yi zaka cikin su ba kai daidai ba to saboda ka Allah maɗaukakin sarki na umarni cewa mutum ya ciyar daga abin da an mai kyau mai daɗi wanda kowai kana son abin nan sai ka basuwa wallahi lokacin za ka samu alkhairi wannan aya qalab ibn abbas abdullahi ibn abbas ce amarahum bil infaqi min adayb al mali Allah ya umarci mutane su ciyar daga mafi daɗin dukiya mafi daɗi, wa ajwaduhu mafi kyawu wa mafi daraja wa nahahum kuma Allah ya hana su musulmi an tasadduqi bi razalatil mali daga wato mummuna daga cikin dukiya wadani'ihi da wanda bai da kyau wa huwa khabithu shine wanda an mumuna. ka doka ka bada wanda kila in zaka bada sai ka bada wanda bai da kyau Allah bai son haka fa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsalki ne bai karba sai mai tsalki Allah mai daɗi ne bai karba sai abin da bai daɗi saboda ka in ka ba mutum abin da ko kai an ka ba baka iya ne Allah sai abun ka. in tuwahi zaka ba su ka ba su wanda wanda wanda baka gama da shi ba ta ku. amma kana kashe tuwahi a yi musu dashi ya kai biyar ɗauko ka ba wani daga abe ka ɗauko abincin jiya ya fara tashi ka ɗauko ka ba almajiri ka zaba ka kyauta ba in kai na an ka ba ka ko ba gaskiya ba sai ka ɗauko dame gudan girman dame kila an ka suke bai sa'i biyar sau da kana gan sadaka za ka ba sai ka ba shi jiya abin da aka so ka ba mutum abin da kai ma ya an ka ba kana murna da shi kana so ko ba gaskiya ba muna ganin yadda magabata ka yi mutum yana cikin tsananin son abu sai ya ɗauka ya bawa shi shi kusa ga Allah ya kawo mai wani to haka na a cikin Allah ya ba mu ikon gani yadda wa an anas Anas radiyallahu anhu kala an karɓo daga Anas Allah ya kara masa yadda ya ce kana Abu Dalha radiyallahu anhu Abu Dalha Allah ya kara masa yadda ya kasance aksar al'amfari bil madinati na malan min nahalin ya yi mutanen madina yawan wato abin nan dukiya ta dabino inda dabino aka magana dun madina babu wanda ya kai shi wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayraha ya kasance mafi soyuwar dukiyoyin zuwa gare shi ne gona ta da aka cewa bayraha yana da wata buwa da aka cewa bayraha'u wadda ke gona ta kusa ga masallacin madina take wa kad mustaqbatal masjid suna suna fuskantar masallacin Madina kusa cikin gari domin kun san masallacin Madina da bayan an ka an ka bude shi an ka ƙara hwada shi har yanzu ana ana ta ƙara hwada shi to amma da gonaki kusa da gari suke daga ciki akwai gona Abu Talha Bayraha wa kana rasulullah kuma yadkhuluha wa yashrub min ma'in fiha dayyibun manzo Allah ya kasance ya shiga cikin wannan gonar yana shan ruwan masu daɗi a ciki ruwa masu sanyi masu daɗi ciki cikin wannan gonar lambu ne ƙala anas sai anas zai ce falamma nazar hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka lan tanalul birra ba ku samun lada hatta tun fi ƙumin matu tuhibbun sai kun ciyar daga abin da kuke so da Allah ya saukar da waga aya da zahinta kama abu dalha ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai abu dalha ya miƙe ya ce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasula ya ce ya manzan Allah inna Allah anzala alaika lalle Allah ya saukan maka lantana da birra har abada ba ku samun lada hatta tun fi ƙumin mata hibbun sai kun ce daga abin da kuke so Allah ya saukan maka ga aya wa inna a habba mali ilayya bayraha lalle mafi soyuwar dukiyoyi na gayin shine gona ta da abbayraha lambuna da abbayraha ta yi soyuwa gayin ya rasulullah wa innaha sadaqatan lillahi ta'ala lalle daga yau na bashe ta ta zama sadaka saboda Allah arju birraha ina fata Allah ya bani ladarta ladar wannan gwanaka kasan Allah ya bani yace wa zukhraha kuma ina fata in samu ajiyarta inda Allah wurin Allah ta'ala madaukakin sarki fadaha ya rasulullah haythu araka Allah ya manzo Allah ka bashi da inda ga Allah ya sanar da kai na baka dama duk wanda ka babashi ya rasulullah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzan Allah ya ce ba kai zalika malin rabihu wannan dukiya ce mai riba dukiya ce mai riba wannan ya sake mamita ce zalika malin rabihu wannan dukiya ce mai riba wa qad sami'tu ma qulta naji abinda kace ya kai Abu Talha wa inni ara amma ni ina gani ji manzan Allah an ta ja'alaha fil aqrabin ka ce ka rawa ma yan uwanka da jini abin da ke gani ka ce ka rawa ma yan uwanka dangin ka ka ce ka musu fa abu talha sai abu talha ce af'alu ya rasulullah zan yi haka nan ya manzon Allah abin nan da kace zan yi faƙa sama ha abu talha fi a aqaribihi abu talha sai ya tera ma yan'uwansa ya raba ma dangin sa wannan gonar ya kakkasa ta yi ma kowa wa bani ammihi da kuma ƴaƴan amminsa ƴaƴan ƙanan babansa mutafakun alaihi bukhari da muslim suka yato shi idan muka dibi wannan hadisi yan wa musulmi yana karantar da mu cewa wato idan mutum ya san mutum mutum na san ya samu matsayi wurin Allah sai ya dauki abin da yake so ya wasu wato shi yasa muka jinjina mutanen dauri mutum da yana yaba gona mutanen da suna iya kyautar gona suna kyautar hilin gida kai har kyautar gida suna yi amma yanzu dan uwa ma kuna da gona tare bai iya hima ko kuna da gonaki guda goma mana kuna da gona goma shi taku ta gado guda bai bar muku gida na gado bai ita ya yahe mu ku sai ku raba mu ne yanzu ban san ko bai sa ba abubuwa su yi muna yawa kwaye da gaske shi yasa ina jin wani malami yana magana kamar dai wahayi yace yanzu ga dukiya ta yi yawa amma talauci ya yi yawa kuma ga kuɗaɗe da yawa amma kuma talauci yawa mutane yawa sannan bayan haka ne yace ga abinci amma yunwa ta mutane yawa sannan bayan haka nan yace ga hanyoyi na kariya sun yawa amma kuma tsoro yawa mutane yawa hanyoyin kariya daban-daban sun yawa ga mutane amma kashe-kashe ya yawa kuma haka dai ta waɗin irin waɗannan abubuwa yanzu in kana jin ana faɗin biliyan da miliyan kuɗi na masu yawa amma yanzu ba yanzu miliyan sun kuma kuma ba kuɗi da yawa ba yanzu biliyoyi kaji ana triliyan kaji ana faɗi amma sai ga mutane ba su su gano ina suke in kana magana abinci yanzu da karo layi yanzu kala nawa akwai yanzu kaloli akwai daban-daban daban-daban amma kuma mutane har yanzu ba su wadatu abinci bai wadace su wa'annan zurikitan zamani ne masu kama da alamomin tashin kiyama ya Allah ka ba mu ikon gane ma laita fi hadal hadith dalilun ala fadl infaqi ahabbil amwali ala a aqaribi ala a aqaribi a cikin wannan hadisi akwai dalili akan fallaci suwa mafi mafi soyuwar dukiya ga mutum zuwa ga mafi kusancin yan uwa ne kannai da yannai da kannan uba da ɗiyan uba duk mutum ya ɗauka ya ba su wa annan faƙata alaihim afdal mil a ajanibi shi suwa gare su mana bara sadaka gare su ya haifi su gaba wasu waɗanda ba su ba za a ganin wani duk wata yana ɗabi abin da zai yin sadaka zai yin kyauta amma sai ga bai ba ƙanne ne dangi ne kowa bai ba to saboda mi a ƙa'ida hada zakka kana ba ƙannanka don ba wajibi ka cike su ba mutum na iya wa ne zakka ina iya ba ne zakka uwa da uba abba abba kana iya ba babanka zakka in babu zakka kana iya ba shi alheri irin naka amma matsala sai yanzu mutanen mutum in za su yi alheri ba su ba wa'annan mutanen sai ya kanan babanka na fushi da kai kanan innanka na fushi da kai kannan ka uwa ɗaya uba ɗaya suna ta ganin lahinka zahiri na abun yake fa ma kana indaka min fuduliha bizu ilaihim abinda a gare ka na na raudar duniya miƙa musu za ka sun kusan toka. wallahi koyan kan mutane ya kai kana samun kuɗi inda kana ba yan uwanka suna raha masu Zuma ko ba gaskiya na ba yan uwanka ko duk aikin da kana samun inda kana ba su za su soka ha a samu wani so ya mana siya cewa na ka bari to saboda haka bai da kyau yan uwa musulmi mutum ya samu alheri ya nisanci yan uwa ne annabi sun ba da alheri ya same shi na zama manzon Allah Allah taimaye ka ce ka kira yan uwanka na jini wa an shiga ashigataka alaqrabina ka ce ka yi gargaɗi ga 'yan uwanka makusanta danginka ka ce ka kira su manzon Allah sai ta tara su bayan garin makka ce yanzu in nace muku ga yaki na an kawo muku nan garin makka kuna yadda ko sun ce wallahi muna yadda dan mu san ma jarrabna alaihi kadiban ba mu jarrabi ƙarya gare ka sai yace wallahi kun ganni nan sai yace wallahi Allah ya aiko ni manzo Allah nake saboda haka kowa ya kowa ya tsirar da kai daga azabu Allah ya dinga kiran ya bali ya bani fulan ya ku ya'yan gidan wine cikin dangi ne fa an kizu an fasa kuminan nar tsarkun ku daga barin shiga wata ku bar shirka da Allah ku bar ba su gumaka yan uwa ne ya fara da su to haka ma an ka ce duk mutum da ya samu alheri da yan uwa ne ka san ya fara idan arziki ya zo maka ka fara da yan uwanka idan matsayi ka samu yan uwanka babu lahi duk ka samu musu kowa ka samu inda ya laba sannan ka yi ta waje amma sai ga wani ya samu wasu aiki ya samu wasu aiki wafa wurare daban-daban amma ga dangi ne wani kowa bai samu ba sai su tsaci ne suna dan laifi wallahin shi mala yace wa fihi jawazu dukhul ahli fadli fadl al-hawa'id wal basatin a cikin wannan akwai halaccin shigan mutane mutanen kirki manyan mutane wato ga kali da kuma gonaki na mutane walisu bi zilliha da kuma shan inuwar gonakin nan kun ga manzon Allah yana zuwa gonan nan yana shan inuwar ta yana shan ruwanta wal aklu min samari da kuma cin ɗaya itacen wannan gonar duk ya halatta babban mutum ya shiga gona ya sha ruwan gonar nan ya ci ya itace ya mata addu'a sai ya hito tunda kun ga hadisin ya ce annabi ya kasance yana shiga wannan gonar yana shan ruwanta warrahatu wa nazo da kuma samun wato hutu da kuma dan bude ido a ciki idza alima ridal malik idan ya ya san me ita yana da suna fahimtar juna game da ita yana ya yarda da haka nan kenan idan ka san in ka shiga gonan mutum Wani ne yana baci ka ka shiga to saboda manzon Allah ya san tsakanin shi da Abu Talha akwai kyakkyawan fahimta kada kuma ta Abu Talha shi na wanda an ka aura mu aure da musulunci ba musulmin uwa anas ita an mata ta yi ita ce matar da ta ce ita in ya to yana yana son ta aure ta ce to wani ni ka san musulma ce ba na aure wanda ba musulmi ba in kana musulunta ni na yadda na kaso sadaki na sadaki na shi a musuluncinka shi yasa malamai suka ce duniya ba taɓa yin sadaki bai tsada irin wanka ba musulunta ta yi shi a sadakin yanzu nawa za a kutanta musulunci a ce ga mutum musulunci nawa za a kai ne ana ma sai sai halar ina aka ce da musulunci wacce kasu aka sai babu sannan inda ana sai sai to nawa za a sai sai duk kudaden duniya gaba daya a tara su ba su isa musulunci don mai saboda shi aka shiga aljanna ran tashi alkiyama bayan an sa 'yan wuta wuta an sa yana aljanna su 'yan wuta duk wanda adda musulunci dai ko da ya mutu duk wani aiki na alheri bai musulunci dai gare wallahi za a yi sai shi sa Allah madaukakin sarki yace ma ya waddu Ladina kafaru law kanu muslimin da yawa waɗanda aka kafare suna gumi da su musulunta dan suna gani za a tsame za a yayi za a kwashe duk wanda an musulmi dai yayi sharholi ya ce duniya za a yaye su cikin wuta gaba ɗai a bar kahirai zalla ciki sai su ce kai da dai a ce musulunci ga mun yi shi mu ma sai a hishe mu a yi muna rahama su ba su da musulunci ta yanzu abu ɗalhan gana kaga ya musulunta ya auri masu kirki kuma a musulunci ne ya yi kyau don haka shi ya sa ya yi sadaka gona ƙasin ya irin waga ya yi sadaka da ita zama kasan dai musulunci ya yi kyau ko amma wa sanadi mata ta yi ko ba ta mutunta da shi ba kuma aka to aka yi aka daura aure akan musulunci ya da. yan musulunta yana cikin yan majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha shi yasa mace in ta kwaraita mijinta tana taimaka mai ga aikin addini na ba da labarin wata mata mijinta bai zuwa su bahin in ta tasai sai ta yi kama tana iya ta yi zuwa spine in ta matsa ta matsa sai sai ce ma sai kere ke ni sai ta rakai tana kawo shi bakin ƙoho gida sai ta koma san shi zama ne wurin sai an yi sallah ya koma gida ya kai kuma in ta hito sai ta rakai an yi nisa inda masallaci za a ce masallaci ta dawo sai ya samu biyar zama sai an yi sallah ya dawo wallahi mala an haka kai sai ta kai shi ga masallacin da ya kamata ya tai na ahalar suna sai ya tsaya wani ɗan ƙarfi masallaci ya labe na ya sallah kai ya kai wata sai ta kai shi bakin ƙofar masallaci ya shiga sunan ta dawo kafin sai ya ka abin da shi ko wani ya da mata ta yi duk in zai sufur ita ka ta sai ta rungume kai ne suna faɗin habawa na tashi lokacin sauri ya yi tashi lokacin sauri ya yi za ka yi tana samun ruwa suna ɗan wanke wasu gaje kaɗan kaɗan ana wanke wasu gaje kaɗan kaɗan shan a samu dai ya tashi wata ya sai an same tuwo ga baki ana same loma ga baki yana cikin nan kwanci ka sa akwai yanzu sau biyu cikin mutane wallahi ma'ala ran nan ya ta ɗaukar sai ya sake ta da azumi ya taho kuma ga kusa ga azumi na da azumi ya taho azumin harkar sai ya saje ko matsala ke ya kuma na biyu ya saje so da ya tashi daga nan sai ya gara muhimmancin wallahi malam shi yasa kaggawa wato wari mata kwarai tana taimaka mutum ga addini wallahi ma shi yasa aka ce duk wanda Allah ba mata saliha to ya ya bashi rabin addini gaba ɗaya yi tsoron Allah wajen rabi ya ta ya samu rabi ya wuce aljanna amma rabi an riga an ka shi yasa wani daga cikin magabata wani matashi ne sai ya saki mata sai sai fi yana kuka da hawaye sai shi wanda ya tabbata cikin ya ce kai mikai ka rabuwa da ita sai ce na mallaka masu sakin da ce in ba ta iya zama da ni ta zaɓi ko su saki ko kuma ko su zama da ni sai ta rabu da ni ta yi gidansu ta zaɓi saki ta shi haka wa kuka ce yi ki ta ma hamalaka ala zalika mi kai kai hakan sai ce kaddara <laughs> haka ya faɗa sai to ka taika mai sheta saki gudana ka taika mai sheta ka taika dawo gida saki gudana dama mallaka mata saki gudana ka mallaka mata to shi yasa irin wauta da samari kai matasa kai sai tsaya yanzu ke gani ni dai in ba ki iya zama ni yanzu na ba ki zaɓi wallahi ka samu matsala wallahi duk matar da an ba zaɓi tana sakin kanta mafi yawancin suna sakin kansu mace goma duk wanda kan mallaka mace kice na mallaka miki in ke ga dama ki zama in ga ki saki wallahi tana fuskanta kanta so zuciyar mata da take zuciya ta wadda ba ta da ba da tunani kai tsaye gan take walakanci na a bani wannan dama in zama cikin walakanci walakanci zai yin ban tsayawa sai su zaɓe saki saboda ka wala ku bar mika masa saki da wurin matasa haka na ce in ke gada maki ki zama in ke gama ki sai in ta ce wallahi ka ya mutu saboda ka dole mutum ya shiga hankali to almuhim yan uwa musulmi mutum ya samu mata kwarai zai rayuwa mai daɗi da ita dan yanzu kaga wanga sahabin din za a baka tarihi ne zama ya da ita wallahi mace ta wadda ta iya zama da miji kware da gaske ita wani dane ya rasu da ita ta aihu mai ɗa sai ɗan ya rashin lafiya sai ɗan ya rasu nan. ko da ya dawo sai ta cin mutanen gida kawai wanda ya faɗa mai ga abin da ya faru sai ta shirya mai abinci na yamma ta bashi suka yi kwanciya da ita na aure bayan an gama hankali ya kwanta sai bai ma san magana ɗanai ba sai take tambaya ta cewa yanzu ina tambaya idan wasu mutane suka aro kayan wasu mutane lokaci mai tsawo daga baya suka so a ba su kayansu shi ana ba su ko ba a ba su sai a hana a ba su sai su aron da Allah ya baka da ɗanka Allah ya an sha abu sai ki faɗa min tun da ruri sai yanzu abin da zai hore faru sai su ya za a yi tun da Allah ya riga ya kaddaga haka shikenan sai ta faɗa ma annabi sallallahu annabi ya ce sai jin da kun raya da ranku ta ce eh kwarai to Allah ya samu ku albarka cikin da ranku da kuka raya sai wannan daren aka samu cikin ɗan namiji wannan ɗan namiji sai dai a hebe goma duk mu'mina kaga ita daga cikin dubarunta ka diba dan ta na cikinta kaga wakon ita za a ba hankuri ita za a iske tana ta sabobi tana ta kuka to a'a ita yanzu hankalinta ya koma ga Allah mijinta a gaba gare da wa yana fatan mun gane magana to irin waɗannan matan zama da su akwai riba kwarai da amma in Allah ya baka matar da kullum kana ka tausarta to kana da aiki ko ba gaskiya ba to Allah ka ba mu ikon gane to shi na yake cewa wannan gona ya riga ya ba shi saboda Allah wannan babi da mala ya kawo a nan ya karantar da mu cewa ana son mutum ya bada abin da ya kasu. ko ba gaskiya ba in za ka ba tuwahi ka ba tuwahin da aka so in za ka ba da abinci ka ba da abincin da aka so wanda bai riga ya lalace ba wanda in ka ba wani bai iya ci to Allah ka ba mu ikon gane yace babu wujubu amrihi ahlahu wa auladahu almumayyizina wa sa'ir man fi baiti ra'iyatihi bi da'atillahi ta'ala wa nahyihim anil mukhalafati babin da ke magana akan wajabcin mutum ya umarci iyali ne mata ne ke da 'ya'ya ne wayanda masu an masu hankali da sauran duk wanda a cikin gida ne ƙarƙashin kulawa ta ya umarce su bi da'atin ladin ma Allah da'a kaka yadda gidanka a dinga ma jaye-jaye akwai wasu dattijawa ba su magana yaro shi ta jaye jaye cikin gida na harkar banza da shi zai bai magana wallahi wannan wajibi na kai magana kaga da cije ya biyo ya iske matashi ya sa ruguduma cikin daki ruguduma da aka yi da kasan daki ya tsage da waƙoƙi da sauransu kaga da cije ya sa kai da ya wuce kaga yaro na dinga ɗauko ƴan mata na shigowa su cikin gida da cijiyo kai ya kada kai ya wuce wallahi ba a wuce magana a ko ba gaskiya ba da kaga yaro ya fara ma wannan jaye-jaye yi kokari samu gehe kai mai ciki da falo kai mai aure shike na an wuce wuri. ko ba gaskiya ba amma wannan jaye-jaye da yake wallahi yana halaka ba gida saboda suna tana kawo talauci to shi na yake cewa babin da ke magana akan mutum ya wajabcin mutum ya umarci iyali ne mata ne ke da 'ya'ya ne masu hankali da sauran duk wanda a gidan wanda shi ya kula da su ya umarce su su ma Allah da'a wa nahayihim da kuma ya hana su an mukhalafa daga sa'a ma umarni Allah wa ta'dibihim da kuma ya musu ladabi ka samu bulala ka aji ko mi girma ne ka zane shi wa man'ihim an iltikabin manhiyin anhu da kuma hana su aikata abinda an ka hana ka hana su daga aikata abin da Allah ya ce ba a yi wannan duk aikin kana to yanzu idan muka diba za mu ga matashi da zanen ya ga an fara tsangoma ta sai ya ga ya bar kwana gida ga ɗaki ne da a gida an gina mai sai ya bar shi kuma wani wuri saboda ya ga uban na takura mai kaga an samu matsala ce